a yayin da kungiyoyin kwallon kafa musamman a nahiyar turai suke kokarin ganin sun nemi 'yan wasan da za su saya don gyara kulob ɗinsu a watan janairu mai zuwa rahotanni na nuni da cewa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila kuma dan kasar faransa anthony marshall mai shekaru 22 da haihuwa a duniya a shirye yake don ya yi watsi da tayin da kungiyoyi suka yi masa na sha'awar sayansa irin kungiyar kwallon kafa ta juventus da kuma Paris Germany da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich na kasar Italy don ya ci gaba da zama a club ɗinsa. Manchester City suna la'akari da matsayin ɗauko ɗan wasan baya na kungiyar Juventus ɗan ƙasar Brazil mai suna Alexandro ɗan shekaru 27 da haihuwa. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta juventus za ta kara da takwarata ce ta chelsea wajen zawarcin matashin dan wasa mai shekaru 18 da haihuwa dan kasar italy mai suna sandro tonali da zaran an bude hada-hada saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kungiyar kwallon kafa ta wolves da leicester city da kuma kungiyar kwallon kafa ta Southampton wanda suka hada da Fulham duka daga kasar Ingila ana danganta su da zawarcin dan kasar Portugal mai shekaru 24 da haihuwa dan wasan tsakiya mai suna John Mario wanda har yanzu bai taka leda wa kungiyarsa ta Inter Milan na kasar Italy ba a kakar wasa ta bana. Kungiyar kwallon kafa ta Basekta ta ce ba za ta hana mataimakin mai horas da 'yan wasanta Guti ya koma Real Madrid don maye gurbin kocin ta ba. Guti mai shekaru 41 da haihuwa ya kasance kusan shekaru 15 yana taka leda wa tawagar farko na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din a can kasar Spain. Kocin Chelsea Mario Sare ya ce dan wasan baya na club din Marco Alonso mai shekaru 27 da haihuwa na iya zama dan wasan baya na gefen hagu mafi kyau a duniya kwallon ƙafa musamman ganin ɗan wasan a yanzu ɗan ƙasar Spain ya sake sanya hannu a sabon kwantiraki wa ƙungiyarsa ta Chelsea. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.